Barka da zuwa Bakar aƙida littafi na bakwai kuma littafi na ƙarshe. Masu na idan ba manta ba a cikin littafi na shida kuma littafi na kusa da na karshe mun dakata ne a daidai inda salma ko ci gaba ta yi da sabgogin gabanta da sauran yan uwanta da suka zo a wuranta allah sarki wannan kenan to kuma daura kawai a cikin littafin namu na karshe don jin yadda za ta kaya zaune suka same ta a falon duk abin duniya ya dame ta ko amsa sallamar tasu ba ta yi ba da sauri hajiya sa'a ta isa wurinta ta zauna ta ce me yake faruwa zainab dukkin wani fami tunanin me kike yi cikin damuwa zainab ta kalle su su dukansu da ke zaune a falon ta ce ba sai na faɗa muku damuwa ta ba kun sani wai akan yaya mai gado da ɗan nata ne za ki kashe kanki da minal to bari ki ji wallahi idan ba ku yi da kyau ba sai ciwon zuciya ya zama ajalinku saboda duk abin da kuke yi da halin da za ku shiga ba ruwanta mu ma nan da kika gan mu daga gidan muka fito korar kare tai mana cikin mamaki da fidda ido da dukkan kirji hajiya zainab ta ce ke sa'adatu korar kare fa kika ce me kuka yi mata anya yaya mai gado matsiyatan nan sun bar ta a kanta sun bar kanta kuwa yanzu zi mu yaya mai gado za ta duba ta ce mana muna munafurtanta menene kuma a ƙarshe za ta bar mu a falon ta zaune kamar shegu ina gaya miki ta shige bedroom ta rufe domin kawai mun faɗa mata gaskiya kan auren yaran nan ni ba don kin kira ni mu je ba da ba za ni ba saboda ba na so a ce na shiga cikin zancen nan wallahi baki ji ba babu abin da bata faɗa ta inda take shiga ba ta nan take fita ba ni kaina na fara nazarin ba a banza suka barta ba daga ita har salman din idan ko haka ne sai mun tashi tsaye domin ganin an fidda su cikin wannan halin haka ne sa'adatu ni yanzu komai ya kwance min yanzu a ce ni da yar uwata uwa da uba ɗaya mun yi kare jini biri jini ku abin da sauke tun da ku to ba san mu ne ni fa har mari na sai da ta yi akan auren nan shi yasa na so minal ta hakura amma san salman ya hana ta ta bar shi tare da goyon bayan mahaifinta domin ya ce aure ba fashi sai an yi to yanzu ita minal auren nan za ta yi in ji hafsat cikin mamaki tana duban anti zainab ya zan yi hafsat tun da sun ce sun ji sun gani za su iya ni kam na ce ba ruwana da auren haba yayi zainab ku yi hakuri mana idan kin ce ba ruwanki da auren ai kamar kin zuba fetur ne a wuta kina jiran ta tashi da rayuwar minal saboda ba za ta taɓa ganin haske a auren ba matukar babu yardarki a lamarin don allah ki hakuri ki saka musu albarka in ji saudat cikin sanyin murya hafsat ta ce kana ta dubi yayi sa'adatu da zainab ta ce kun ji wannan san taɓola to idan ba ta nuna wa minal ranta ya ɓaci ba ta ina za ta gane kuranta ai gata ne da yanci ake nema mata a ce kamar minal mai ji da kanta da ilimi da kuɗi za ta yi rayuwa da kishiya ko banzar ma 'yar matsiyata bata san arziki ba yaya hafsat ina son ku ajiye wannan bakar aƙida kuma ku ajiye ta a gefe saboda ba addini ba ce al'ada ce irin ta marasa ilimi ba dole ne sai an yi auren kwarya ta bi kwarya ba kowa zaɓi na gari ya kamata ya nema a wurin ubangiji sannan dakata alaramiya shehiya mun ji mu jahilai ne kina ganin ke wata mai ilimin addini ce don kawai kin ga ke ce kin ka taɓa sauke alkur'ani mai girma a cikinmu shi ne wato bari ki tara mu kina mana wa'azi ko said it to alhamdulillah don mu ma mun san wasu surori wallahi idan na kara jin bakinki a cikin maganar mu sai ranki ya yi mummunan ɓaci in ji hajiya sa'adatu cikin takaici ta kalli yaya zainab da ce ki hakuri kin san iyayenta da iyayinta da nuna ita ta kwarai ce don allah ya ku yi hakuri dukanku in ji saudat ba komai ya wuce malama saudat in ji hajiya zainab daga nan ci gaba suka yi da tufka da warwara akan maganar da yadda za su bullowa lamarin hajiya mai gado minal da salman da kuma abban minal allah sarki aka ce karshen tuka-tuka tek a yau juma'a 22 ga watan biyu 2019 ne aka ɗaura auren dr salman tahir galadima da barista minal maina a kan sadaki naira dubu ɗari da hamsin sai kuma na malama salma abu safwan a kan sadaki naira dubu hamsin ɗaurin auren da aka gudanar a sheik abubakar gumi moscow bayan an kammala sallar juma'a auren nasu ya samu halartar ɗimbin manyan mutane da 'yan boko kama kan 'yan gwamnatin jihar kebbi manyan 'yan siyasa har ma abokan marigayi tahir da justin maina da jama'ar kauyen su abu safwan da sauran 'yan uwa da abokan arziki sun zo sun kuma sanya albarka abin dai ya kayatar musamman ma abokan dr salman na india da us duk sun zo da sauran likitocin da ke jihohin najeriya shi da abokanansa dr jamil sun yi kyau matuka domin shigar su iri ɗaya ce ba ma za a bambance waye an mace biyu a cikinsu ba sai an canka saboda sun haɗu karshen haɗuwa a cikin tsadaddin shaddarsu ta alfarma an kammala tafiya daga nan suka ce za su wuce great fashion park da ke garin na argungu domin cin abincin lifayar angwaye da aka shirya ta musamman gefen hajiya mai gado sai dai san amin gefen hajiya mai gado sai dai san barka domin alkhairi ne ke kwaranyo mata ta ko'ina gidanta ya cika makil da abokan arziki da makota saboda hajiya mai gado na kyautatawa makotanta abin dai ba a cewa komai hajiya raliya uwar kirjin biki sai hada-hadar fama da jama'a take cikin shiga ta alfarma domin sun yi kyau matuka ita da hajiya mai gado cikin shadda gizna kalar ruwan hoda da ta sha paintwork mai kyau gold masu tsada ne a wuyansu hannu da kunne sai dai masha Allah don sun sha light makeup duk falon cike da manyan mata 'yan kasuwa ma'aikatan gwamnati sai faman tanɗe-tanɗe shuɗe-shuɗen abinci da abin sha kala-kala ake yi domin babu ce kawai babu a gidan hajiya bilki mai gado wacce tuni ta manta da danginta da bakar aƙida ta hana su halartar auren ko ba komai abokanta yau sun share mata hawaye domin ɗimbin jama'ar da ke biki buduri a gidanta sai dai ta ce alhamdulillah gidan malam abu safuwa mai walda ne cike tinjam da jama'ar birni da kauye sai kidan kwarya ake yi da guda mata na rakashewa karime ce a tsakar fili da su luba da hure har ma umaima sai kwasar rawa suke yi ana karairayawa cikin murna da farin ciki yan uwa sai leƙan goma ashirin suke yi salma an shiga makeup mai kyau cikin rantsatsen material dinta marun da silver head ta sha adon sarka da 'yan kunne silver masu kyan gaske takalminta health da 'yar karamar jakarta duk silver color faɗan irin kyau da salma ta yi ma ba zai faɗu ba duk gidan sai faman kamshi ake yi in na bara kama ta haɗe cikin swiss lakes ɗinta mai kyau kamar ba ita ba baba laraiko tana sashinta kunshe tana taunar bakin ciki kamar ta haɗiye zuciyarta ta mutu duk da ta so kange yaranta kar su fita gurin amma ina dukansu sun wuce suna shan shagali ita kaɗai suka bari kamar mayya yan uwa da abokan arziki sun yi bajinta domin kuwa sun bayar da gudunmawarsu su inna sun samu alkhairi dangane da bikin kowa ya ci ya sha an yi sha'ani sai bararrajewa suke yi cikin jin daɗi gidan justin maina cike yake da jama'a maza da mata a sashensa manyan mutane abokansa da 'yan uwansa sai fira ake ana raha abinci da abin sha ne a ajiye birjit a katafaren falon nasa sai taya shi murnar auren minal ake yi mishi shi kuma yana ta godiya da nuna jin daɗinsa barista minal maina ce zaune a tsakiyar kawayenta ta sha kyau har ta gaji da ganin ta cewa dalolin naira ne kwance a jikinta domin an ce ido mudu ne ko da ba a faɗa ba zai auna haka ma nidal da ilham sun yi kyau sosai da sauran abokansu duk sun zo sai ciye-ciye na kayan daɗi suke yi kafin time ɗin dina ya yi da abokan dr salman suka shirya musu hajiya zainab mai na zaune cikin matan abokan mijinta da danginta su sa'adatu hannatu hafsatu da dai sauran yan uwa da abokan arziki sai faman hidima suke cikin jin daɗi yayin da hajiya zainab ke ɓoye damuwarta kada mutane su fahimce ta domin kan domin akan dole ne ta aminta ba da ranta ya so ba hakan dai ta faru a kowane ɓangare shagalin buki budayi suke yi kawo bala sai kwasar wasa wasar biki ake yi yana daga kwalbar fanta sama bakinsa kamar zai taɓo kunne kan daɗi saboda ya samu kuɗi sosai wurin su salman a gefen salman ɗin ma sai san barka domin abokansa sai tsiya suke masa suna kiransa da mijin mace biyu shiri suke yi sosai domin zuwa ɗaukar amare a jedina karfe takwas da minti talatin da uku salma ce gurfane a gaban babanta da inna suna yi mata hudu ba mai ratsa jiki da zuciya ba abin da take sai rera kuka mai tuna zuciyar mai sauraro inna ce ta katse mata tunani da ta ce kin ji duk abin da muka ce da ke salma ina so ki rike su kuma ki santa kuma ki santa su a zuciyarki kada ki ɗauki mummunan halayya da bakar aƙida waɗanda ba irin naki ba kin ga dai salmanu ya yi miki komai a rayuwa ba abin da zai siya miki ba a gidanki ba abin da bai siya miki ba a gidanki duk da ba hakan muka so ba amma ya hana mu miki komai don hakan ke biyayya Allah ya baku zaman lafiya amin baba ya ce yanzu ku je bala da layi su mata nasiha da gwaggwanninta da iyayenta kin ji baraka kuma zan tsaya a bakin kofar gida a bakin kofar gida no zan kai ki salma gidanki da kaina ba wani wuri na bidi'a da zaki je don ba zan aminta da a yi miki walima ɗazu da yamman nan sannan yanzu a ce zaki je wurin kiɗa ba sam ba zai sabu ba in na baraka ta ce to malam za a yi yadda ka ce tashi mu je salma tallafo ta yi tana share mata hawaye suka wuce sashin kawo bala goggo hanne ta wuce da salma ya yi mata hudu ba sosai daga nan ne ta ce to larai gasar mata zo neman gafararki a dakile ta ce amara amara allah ya raka taki gona ya yafe mana larai ta ce tare da shigewa ɗakinta kawu bala ya ce ke hanne ku tafi abinku allah ya ba su zaman lafiya ku bar ni da ja'ira mai bakin hali hanne ta ce to yaya habu mun gode allah ya nuna manajar su karime ya ceto, to amin sai kun dawo tuni suka ɗauki haramar barin gidan bayan nasihohin da 'yan uwa da abokan arziki suka yi masalma babu yanda abokan salma ba su ba da babanta ba bayan da abokan salma ba su da babanta ba amma fir ya ce ba za ta je dina ba dole suka hakura suka kai salma a katafarin gidanta gefen ango dr salman ko sai faman bude ido yake domin ya ga ta ina zai ga sarauniyar mata salma za ta shigo sai dai kash minal ya hango kamar wata queen da abokanta suna biye da sauran danginsu a bayanta haka hajiya mai gado da abokanta sun sha ado da gwalgwalai da gani ba sai an faɗa ba kasancewa wannan bikin na 'yan gata ne masu arziki an gyara wurin ya sha kyau wato dancing arena argungu kujeru ne na alfarma aka ajiye domin zaman manyan mutane maza da mata kayan makulashe ne a ajiye a gabansu akan head table ko zance bai faduwa domin wurin ya sha kyau da ado dr salman ne a tsakiya gefen damar kujerar da aka tanada domin salma ne abokinsa dr jamil ya zauna gefen hagun shi minalce ce zaune sai wani shan kamshi take yi tana jin daɗin labarin da suka samu akan salma ba za ta zo ba an yi dina mai kyau wanda ta kayatar makaɗa da mawaka sun baje kolinsu. an yi liki da naira dola har europe an manna wa ango da amarya iyayensu sai barin kuɗi suke sun nuna bajinta sosai masu hoto sai aikinsu suke yi 'yan mata ko sai selfie ake yi ana ɗaurawa a whatsapp instagram facebook twitter da sauransu tun kankace kwabo auren dr salman da barista minal ya bazu a duniya kowa sai ba auren yake yi da koda irin dukiyar da aka kashe musu da hakan aka watse misalin karfe sha biyu na dare hajiya mai gado ta yi ma ɗanta nasiha sosai da abokanta har da minal duk da an musu hudu ba duk da an musu hudu sannan suka wuce a hanya ya yi umarnin a fara kai shi gidan salma sai dai abin ya ba wa minal mamaki har dai kar dai ana nufin salma ce uwar gida kallon shi ta yi sannan ta ce yaya me zai hana ni ka sauke ni a gidana na ga kai ka hana kowa ya biyo mu domin dare ya yi sosai kuma na fi salma shekaru kaga aini ce babba a kanta salman ya kalle ta ta gefen ido ya ce ki hakuri minal salma ta riga da ta shigo ta riga shiga gabanki domin ta yi kusan awa hudu a gidana kuma a matsayin matata kin ga ta riga ki shigowa gidana ita ce uwar gidana saboda haka ki yi biyayya kawai a zauna lafiya hawayen da take kokarin makalewa ne ke zuba a idanta kamar an buɗe famfo ta ce yaya salman me yasa ba za ka kai ni gidana ba sannan ka tafi gidanta ka san cewa haka za ka yi min ka hana kowa ya biyo ni bayan mu ba zan kai ki gidanki ba sai na tafi da ke gidan yarinyarki in ji salman cikin fushi tare da ɗaure fuskarsa da hakan suka isa gidan salma kowa da abin da yake tunani a kai sun same ta zaune a falanta tana share hawaye Sun na tibi da ke ta kallo tun bayan tafiyar yan uwanta da suka gaji da jiran angwaye suka wuce kamar daga sama ta gansu tafe cikin tsoro ta miƙe tsaye sai dai ganin su yasa ta ji sanyi gaida su ta yi aladabce tare da tarbarsu kallon ta yayi da tausayi ya ce amaryata sanu da zaman kadaici kowa ya watse an bar min ke ke ɗaya ki hakuri kin ji tunaninki kawai nake yi ba komai mijina ta ce cikin sanyin murya daga nan nasiha ya yi musu sosai tare da alkawarin yin adalci a tsakaninsu sannan ya ce minal da tashi ya sauke ta a gidanta ya dawo minal ta ce cikin minal ta cika sosai irin yadda salman ya irin yadda ya gyara gidan salma kamar yar wani da wata a ƙarshe kuma ya ba ta mukamin zama uwar gidansa da hakan har ya sauke ta a gidanta tare da jin kunnanta sannan ya bar gidan hakan ta kwanta cikin baƙin ciki da ɓacin rai tare da alkawarin ɗaukar mummunar mataki akan salma bayan watanni al'amura sai tafiya suke yi buɗi da haske sai kara shigowa suke yi a cikin rayuwar salman hakan rayuwar matarsa normal sai dai babu zaman lafiya a tsakaninsu sam ko magana ba sa yi bare biya juna don minal ta fi karfin salma a cewarta tuni hajiya mai gado da shirya da kanwarta da yan uwanta yayin da minal tana fita aikinta kuɗi na shigo ta ta ko'ina ta zama babbar mai kuɗi kuma sawun farko na manyan mata a garin na argungu ana damawa da ita anti zainab abin nema ya samu sai baza rashin mutunci suke ita da minal dinta. ita kuma salma tana business sai dai har yanzu babu abin da take fuskanta ga 'yan uwan mijinta sai zagi da kyara da gorin arziki a kullum cikin kuka take domin bakar aƙidar su ta hana su yanda ta hana su yadda da ita kuma su zauna da zuciya ɗaya ita minal kowa ke so daga maman salman da kanwarsa ilham sai shi kaɗai sai shi kaɗai ne da ke jin daɗi da sassauci tare da su hakan ta ci gaba da hakuri da taimakawa iyayenta salman ya gina wa iyayen salma katafaren estate mai babban gate ɗaya ya yi kyau matuka gini kalar na kasashen waje ba za ka ga abin burgewa ba sai an shiga daga ciki tamkar aljannar duniya in na baraka da malam an murje kuruciya ta fito sun yi kyau sosai ashe man talauci ne ya mayar da su tsoffi a cikin estate din duk yan uwan malam ne suka dawo ciki da zama sai dai fat din iyayen salma ya fi na kowa tsada da tsaruwa akwai masu gadi masu baiwa fulawa ruwa direbas yan aiki da sauran ma'aikata fat din kawo kawo balama ba ba laifi komai ya wadataccu shi da matarsa don ya auri wata malamar islamiyya aishatu suna zaune lafiya da abokiyar zamanta tuni larai ta yi laushi ta gane hanya kuma ta tuba domin ta fahimci duk arzikin da suke ciki a yanzu albarkacin salma da iyayenta ne yanzu komai tana yi wa inna baraka cikin jin daɗi karimeko tana gidan yanzu komai tana yi wa inna baraka cikin jin daɗi karimeko tana gidan ɗan umaru suna zaune cikin rufin asirin allah an yi shagalin auren dr jamil da injiniya maryam ilham da dadewa ta tare a gidanta da haifuwarsa ma ba zai yi da haduwarsa ma ba zai faɗu ba da mai unguwar locos a ragungum suna zaune lafiya da mijinta nidal kawar minal ma ta yi aure a gida a garin sokoto tashin hankalin da minal da mahaifiyarta ke ciki bai wuce salma na ta haifuwar 'yan biyu ba har sau biyu ta farko maza ne na farko muhammad da mahmud ta biyu mata nabiha da nabila amma ita har yanzu ba amo ba labari dalilin hakan ya sa suka tilasta wa dr salman da ya yi ya kokarinsa domin ganin ya sama mata magani amma ba amma ba sa gani sun ce dole sai an fita waje an yi wa minal da shi ta haifu saboda duk duniya ba wacce suka tsana irin salma da yaransa dole salman ya amince shi jiya ba da ransu ya so ba aka fita da minal kasar indiya an yi aiki kuma an samu nasara minal ta samu juna biyu sai wani kaudi da iya yi ake yi duk wani shiri anti saboda suna son a yi sunan da ba a taɓa irinsa a gidan dokta salman ba lokacin haifar minal ya zo ɗaya da na salma inda ta haifi ɗa namiji minal ko cs aka yi mata inda ta samu baby girl sai dai minal ko yarta ba a gani ba Allah ya yi mata rasuwa saboda wuya da azaba da wahala inna lillahi wa inna ilaihi raji'ur mutuwar minal ta razana kowa duba ga irin shirin da suka yi wa sunan idan ta haifu anti zainab da hajiya mai gado da salma da salman sun yi kukan rashin minal sosai da sauran dangi yan aikin ma sun ji babu daɗi falmata da lami duk da ba wani jin daɗin da suke yi ba amma kuɗin da suke samu ne abin bakin cikinsu bayan sadakar arba'in yarinya ta ci sunan zainab ana kiranta da mima shi kuma yaron salma ya ci sunan marigayi tahir mu'allim sai dai mima na hannun anti zainab tana ba ta madara bayan da salman bai yi da ita ba don a bawa salma ta haɗa mima da mu'allim ta dinga shayar da su amma ta ce sam ba za a gurɓata mata jinin jiƙa da gubar talauci da tsiya ba haka yakura ya barta a hannun anti zainab ɗin tare da nuna mata so da kauna da kulawa saboda yana jin tausayin marainiyar yar samima mai kama da mamanta minal fatan shi kada ta biyo halayyar mamanta duk da tuni ya yafe mata domin san minal ba ta san darajar aure ba Ba ta iya komai ba sai dai 'yan aikinta ta yi bayan wasu shekaru hajiya salma ce zaune a cikin haɗaɗɗen gidansu da ambasado mahmud salman ya gina musu yanzu ta zama hamshaki uwar manyan mutane masu ji da kuɗi domin mahmud shine ambasado na nigeria muhammad ko commissioner of police sai Dr. Nabila da Nabiha ta zama international business woman dukkansu sun yi aure an fara tara iyalai nima da muallim suna saudiya suna karatun islamic shari'a lo. a yanzu familin galadima ko mai walda su ne famili da ya yi sunan kuɗi ciki da wajen najeriya saboda yawan kamfanoninsu gidajen sayar da man fetur supermarket da sauran ababen kasuwanci makarantu asibitoci gidajen marayu da sauransu malam abu safuwan mai walda an zama kakan alhazai da hajiyoyi duk shekara sai sun je hajji da umara kawo bala naira ta zauna sai kasuwanci yake yi shi da yaransa Hajjiya zainab ta ga izina da dadewa ta gane gaskiya kuma ta yi nadama akan bakar aƙida irin tasu ta banza yanzu daga ita har mijinta ba su da komai tun da ya yi ritaya da jimawa kuma minal ta bar duniya asirinsu ya so ya tonu no sai dai biyar salmar da suka tsana a yau su ne suka tofa musu asiri suka tallafa musu ta hanyar ɗauke duk wani lalurorinsu da na sauran danginsu baki ɗaya saudat an ci gaba sosai domin tana shiri da salma kwarai hakan yaya hafsat da sa'adatu an bi hanya an gane gaskiya tuni suke suka nemi gafarar hajiya mai gado da salma domin an yi laushi biye ake ana cin arzikin salma da yaranta dama can bakar aƙida ce ta ruɗa su ta ɓata musu tunani yanzu kam duk masu tsanna salma akan tana 'yar matsiyata sun tuba sun gane gaskiya kuma sun tabbatar samu da rashi duk na Allah ne shi ke bayarwa a lokacin da ya so ya kuma amshe shi da talaka da mai arziki duk ɗaya ne a gurinsa shi ke mai da mai arziki talaka ya kuma mayar da talaka mai arziki don a yanzu sun ga ga zahirin gaskiya hajiya salma da dr salman a yanzu ba ta da matsala tana zaune da kowa lafiya dama can ba ta da problem da kowa tsakaninta da kowa alkhairi ne ya kamata mutane masu irin wannan bakar akida su gane gaskiya akwai aure a tsakanin mai kuɗi da talaka wani auren kwarya ta bi kwarya ko ba ni gishiri in baka manja ba alkhairi ba ne ba da macen da namijin duk nagari masu nagarta ya fi dacewa a aura masu nasaba mai kyau ilimi tarbiyya gaskiya da amana masu riko da addini kalubale gare ku iyaye masu irin wannan ɗabi'ar allah ya sa mu gane amin Allah ya sa mutane su amfana da halaye da ɗabi'u masu kyau Allah ya fi min kurakuran da na yi a cikin wannan ɗan takaitaccen labarin tammat bihamdillah sai mu haɗe a cikin littafin nan mu na gaba mai taken hukunci na ɗan salma ko ta lafiya